Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu, karpe biyar da minti talatin ga kanun labarun. Gungun adawa na ƙasar Nijar ya yunkura domin tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa dauke da wasu batutuwa na tilasawa domin samun nagartattun domin samun nagartattun zaɓuɓɓuka a cewar shugabar gungun 'yan adawa masu 'yancin kansu. Masu ababuwan hawa har yau da ba canza lasisin ba da su Masu abubuwan hawa da har yau ba su canza lasisin tuki ba sauran mako biyu na su hakan a nan ƙasar Nijar tun jiya da damar su suka yi turuwa a cibiyar buga lasisin zamani. Domin yin ƙiba mata na amfani da magungunan da suke saya kan rariya, Dr. Abdu Abdurrahman zai ba mu bayani akan laihin da hakan zai iya haddasawa za ku ji shi a shafin rahoton musamman na shirin yau. Yau talata talatin ga watan Yuni 2020 gunguma man ke gabatar muku labarun. Shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu a jiya Litinin 29 ga watan Yuni ya kawo gyaran fuska na takanas ga gwamnatin kasar labarin da talabijin ta ƙasa ta wallafa inda alkash alada tsohon minista wakili a harabar cikin gida aka naɗa shi matsayin ministan cikin gida a kambacin bazu muhammad marigayi minista Mohamed Ben Omar tsohon minista wakili a harabar ministan kiwo Mohamed Busha ya maye gurbinsa ministar makamashi Madam Amina Mumuni ita da ministar al'umma madam Amadu Aisata sun yi masanyan gurabensu shi kuma Malam Burema Suleiman an naɗa shi minista girkin kwangilar matasa Malam Ali Gwanki ya shigo gwamnati a matsayin ministan wakili a harabar ministan kiwo. A jiya litinin a nan birnin Yame gungun 'yan adawa na ƙasar Nijar da dama sun walfa wata sanarwa bisa ga yanayin zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa a jajibir da za a tunkarar zaɓuɓɓuka daban-daban a cikin ƙasar madan bayar ce shugabar gungun 'yan adawa masu 'yancin kansu ta bayyana wa olivier asogbabi mahimmancin abubuwan da suka tilasa ga hawa usman ɗauke da fasarar kalamun nata. Ba mu goyon bayan wasu take-take hukumar Sini da ta bukaci ga firaminista da ya nemi wani uzurin kotun koli na ƙasa mai kula da kundin tsarin mulki dangance da zaben 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasashen waje da kuma zaben ƙananan hukumomi. Don mu ƙara shaida muku cewar ba mu yarda da wannan ba saboda baya cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. Abun da ya shahi hukumar Sini, rajistan da aka yi bai yi fa'ida ba. Muna buƙatar ga mambobin kotun koli mai kula da kundin tsarin mulki da su yi murabus. Muna kuma bukatar a sake kundin zaɓe haka zalika a rushe hukumar sini sannan kuma a tsara zaɓen ƙananan hukumomi da yin rajistan 'yan ƙasar niger da ke zaune a ƙasashen waje matsayi da kuma mahimmancin cuɗanya ta ƙungiyoyi a ƙasar Nijar. Ma'udin wani zaman taro kenan da aka buɗa yau da saya a nan yame, Projen Shiga Sahel Human Voice in Governance Activity game da haɗin gwiwar babban kwamitin sadarwa CSC suka shirya da wannan taron. Dr. Sani Kabir shugaban CSC ya ƙara muna bayani a kai. Duka institution na gwamnati da 'yan hula da suke ma'amala tare da su cikin tsarin doka muka ce za mu gamuwa da su da bisa shugabancin abokan aikin mu 'yan shiga na ƙasar Amurka mu zo mu tattauna a san ya ne kamata a cuɗa ma juna na kun san ana dibin kama institution din gwamnati suna daban wurin su farar suna wurin su amma aikin da mu muke yi saboda 'yan kasa muke shi su kuma harar hula suna representan 'yan kasa kenan wasu abubuwa da suke tambaya dole ne mu mu ba su amsa duka ayyukansu bisa eh, zaman dan kasa ɗan dan kasa menene incin dan kasa Cunkoson jama'a aka gani jiya a gaban cibiyar buga lasisin tuki na abun hawa Samfarin biometric a nan Yame hakan ya zo ne bayan wa'adin da aka kayyade zuwa ranar 14 ga watan Yuli domin canza tsohin lasisin tuki da harabar ministan sufuri na ƙasar Nijar ta tsaga ko kaka masu zuwa su nemi sauyin ke tunkarar lamarin abokin aikinmu Asumana Shina ya naɗo muna ra'ayin wasu daga cikinsu ga kalamun da suke yi. cikin zai list aka sani a guramin ƙara in taya ta in yi haƙuri in gani gobe in dawo in da hali gobe sai sabko dai ba ta yi wa gishe guda mutum ya hidu mata da maza mai lanjihin kana ga mutane ko dai masu jiran taimako ya kamata a duba amma wasu na ganin kamar lahin jama'a ne saboda shekara ɗaya kenan da ake wannan aiki mutane ba su mai da hankali ka san mu Nijeriya abin da muka da kenan in ba ana bin ka da bulala ana dan bugun ka ba yanzu in ba ni aka ma mutane rafel ba wannan sun dibin kawai harka abin wasa ne ya eh, ko ni ba ni da aka yi rafel din wannan ai harka gaba na zan shiga amarin gashi nan dai mutane su yi saurin ɗaukar niyyar canzawa sai da gwamnati ta yi fiksiyan dele kuma dele masu da ya kusa kai karshe tukuna mutane suke nan ga gaggauta su zo su canza ni nan twitter ke nan ina nan ina jira har yanzu ba yi gare mu ba kana jin kamar zaka samu shiga yau a insha Allah ina shiga nan zuwa awa guda insha Allah a wani fannin kuma a yau ne a birnin Nouakchott kasar Mauritania aka buɗe wani babban taro bisa ga kokowa da lamarin ta'addanci a yankin Sahel. shugabannin jason sahel da shugaban kasar faransa emmanuel macron ke halartar wannan taron a shafin ababuwan da za a tattaunawa akwai ranar sakamakon alkawulan da aka ɗauka ranar 13 ga watan janairu 2020 a yayin babban taron da aka yi a garin po kamar bisa karfafa ayyukan soja a cikin karkarar iyakoki uku cewa da mali burkina faso da ƙasar niger cikin wata rawaita kai tsaye kan yanar gizo da radio france international rfi ya saka a safiyar yau shugabannin kasashen za su nazarta sabbin kyakkyawan fatan da za a yi na samun ci gaba a yankin sahel bisa tsarin haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashen afirka ƙungiyar ƙasa da ƙasa masu yaren faransanci da kuma abokan hulɗa na turai a rawaitar majiyar guda kwamitin shawara ga batun tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin da tawagar rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wadda ke kawo ƙoƙarin daidaito a ƙasar Mali, Minisuma, har zuwa 30 ga watan Yuni 2021 shekara guda kenan nan gaba a safiyar yau ne. labarin ya bayyana a kan shafin kafar rediyon faransa rfi radio france international duk dai a faɗar rfi ɗin adadin askara wanda ke akwai shine za a sake mayar tare da ɗan haɓaki kaɗan na bijet ɗin. A jimilce marasa lafiya dubu bakwai da ɗari da tasa'in da biyu aka wa gwajin cutar coronavirus a ƙasar Nijar zuwa ranar 29 ga watan Yuni. Dubu ɗaya da saba'in da biyar aka tabbatar sun ɓalu da cutar ɗari tara da da talatin tara sun warke, sittin da tara na cikin jinya kuma mutum sittin da bakwai sun mutu. Haka dai a hukumce sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya walfa a ranar sakamakon gwaje-gwajen da aka yi a ranar 29 na yunin halin kamuwa ɗaya aka tabbatar aka samu cikin gwaji 300 da aka yi wannan halin kamuwar kuma ya zo ne daga jihar agadas a rawaitar sanarwar a shafin shirinmu na muryar soyayya a wajen matasa a ƙasar niger Yau za mu saurari shaidar Malika Muhammadu 'yar shekara goma sha takwas da ke rayuwa a nan Yame ga shaidar da ta muna. sunana malika muhammadu ina da shekara goma sha takwas ina shekara goma sha shida na fara soyayya da ina da shekara goma sha shida ban ɗauki soyayya wani abu na ɗauka kamar kawai ka ce kana son mutum ne hakan ga ku zo ku yi hira haka kawai ya wuce wata rana ce zan tayya wurin army na hoto daga cikin gida muka gamu da ni muka gaida juna ya tambayi ni mai ro'ina na bashi idan na tsaye wani arme ya kira ne yake ce mini eh a yayi kwanaki yana biye da ni sai yau da ya samu ya amshi nimero ina ya mini magana ce yana so na ne shi yasa amma mun yi sati dai hakan ga in ce mishi ya bari dai haɗin tunani sannan ma mun yi alkawali da shi yanzu ma dan ina nan ga karatu ne A turazim ne kenan yi. idan mun ka ida mun ka ida examen sai ya turo gidanmu matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu Ina kwana Alhaji Dauda, na lura kana cikin fara'a. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa? Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. haba kai ma ai waɗannan su ne maganin wannan cuta haba alaji ina ka samu wanga labarin to to me kake nufi alaji saurara sosai wa'anga kayan basawar da wannan cutar da gaske to kana nufin na ɓata kuɗi na a banza haka ni ban waɗi haka ba amma akwai hanyoyi na riga kai. to ga mini menene waɗannan matakai alaji dauda masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. kada a shagala a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar domin yin ƙiba cikin gaugawa ko samun wani nau'in jiki da yawa suke matan da ke amfani da magungunan da ake saidawa a rariya. Kowane irin haddashi hakan ke iya kawowa. Rahilatu Sumana ta firanta da Dr. Habu Abdulrahman ga firata su. Wasu mata suna amfani da magunguna na likita da ake sayarwa sama hanya domin su ƙara nauyi ko kuma su yi ƙiba. Shin ko a matsayinku na likitoci yaya kuke kallo wannan al'ada? Waɗannan tabi'u gaskiya jahilci ne, jahilci ne idan mutum ya sani da kyau cewa bisa neman canza halittar jikinsa yana tilastawa ƙwayoyin halittarsa su mai da martani ta wani hali maimakon yin sa yadda Allah ya so. Kenan zai gane sosai cewa wani haɗari ne yake ɗaukar ma jikinsa. Ma'ana kuna ƙara tsara sauye-sauye da suka rataya ga sinadarai da halitta kuna sake tura su wajen wani aikin da ba su son aikatawa domin idan jiki na iya sarrafa makamashi sarrafa kwayan halitta domin taimakawa jiyoji kuna tura shi wajen kama ruwa kama kitse kama gishiri wanda a tsawon lokaci zai zama haɗari cututtuka na kullum abin nufin kenan mutum yana iya kamuwa da wasu cututtuka yawancin lokaci wannan ne ake gani kuma a ƙarshe kuna neman wani kyawu sai ku yi ku da cuta me yasa domin a ƙarshe za ku ƙara ƙiba watakila jiki bai shirya ba a ƙarshe zuciya ce za ta saki watakila za ku amfani da wata ƙwayar halitta da za ta aiki mai illa ga ƙoda kuna iyar amfani da magunguna masu illa ga hanta har ma ga fatar jiki waɗanda suke ɗaukar wasu magunguna suna iyar ƙara ƙiba nan fatar jiki za ta fara ja ta lalace a ƙarshe ku tsani kanku wato neman kyau ya koma kuwa da cuta. A matsayin na likitoci miye ra'ayin ka sama wannan? Eh, Ina gana abu ne mai kyau kuma da hankali kan wannan matsala me yasa domin matsala ce da ke cikin al'umma kuma matsala ce da ke shafar kyan lafiyar mutum da lafiyar al'umma kenan dole mu tashi tsaye za mu ci nasarar yaƙi da wannan bala'i na muguwar fahimta ko kallon jikin ɗan adam ta yadda za a iya kiyaye shi da duk wani wani nauyin da zai zamar masa guba. sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukkan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku ni ku dan badan da arlita malaman mu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirin shirin studio kalangu mu huta lafiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.